بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهل الشرك وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة كما في أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة ثم سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة وتسمعه أن أبا هريرة قال له أي الناس أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي فبين صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيدا وإخلاصا لأن التوحيد الزماع لأن التوحيد الزماع الدين والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو سبحانه لا يشفع عنده احد الا باذنه فاذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا فيدخلهم الجنه وذلك بحسب ما يقوم بقلوبهم من التوحيد والايمان وذكر صلى الله عليه وسلم انه من سال الله له له الوسيله حلت عليه شفاعته يوم القيامه فبين ان شفاعته الاحتمال باتباعه بما جاء به من التوحيد والايمان وبالدعاء الذي سن لنا ان ندعو له به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 ga watan al-muharram hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari da ashirin da tara wanda kuma shi da ashirin da da ashirin dubu ɗaya da takwas a wannan darasi namu na mako mako cikin littafi mai suna ƙa'idatun jalila ta wasila والنفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 وسبع مئة وأما الدمشقي لدرجة أن لنا ما أشرين نفر بيدي قال هنا أنا مثلا أكل والثاني بيان أبي قول ولي بيان الله فقال والثاني zuwa ga Allah da imanin ta da kai da annabi sallallahu alaihi wa sallama da goyon da kake masa mutane suna samun ceto na annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar gobe kiyama a dalilin imanin da suka yi da shi da kuma dalilin biyayya da da'a da suka nuna masa shi ne ke cewa wanda biyu sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama bayyana anna shafa'ata fil akhirah ya yi bayanin cewa kan karamin da kiyama sai sai ahlul tauhid da ahlul shirk ceton ka na alfanar na alfanar waɗanda suke da tauhidi a zuciyarsu da waɗanda suka zo da Allah suna shirka ba a ashe tauhidi sharafi ga dukkan wanda zai samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto yana da shi idan babu tauhidi a zuciya to mutum ba ya da rabo ba ya da kaso a cikin ceto na manzo sallallahu alaihi wa sallama ranar da kiyama wa huwa mustahiqqatun liman mustahiqqatun liman da'a lahu bil wasila kuma wannan ceto na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana samuwa da dukkan wanda yayi annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'a Allah ya ba shi matsayin wasila kamar yadda ya zo kama fi sahih kamar yadda ya zo cikin littafin bukhari annahu qala aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sami'tum al-mu'adhdhina fa'ulu mithla ma yaqulu a duk lokacin da kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku rika maimaita abin da yake faɗa ثم صلوا علي تبكي من صلاتي إذا جمع كل الصلاة فإنه من صلى علي مرة domin yadda al'amarin yake dukkan wani wanda ya zai salati sai daya kan sallallahu alaihi wa sallam idan gidi zai masa sai goma ثم قال الله لي wannan فمن تريد من الله ومن مرتين وسيلة ومن مرتبة فالوسيلة فإنها إذا ومن مرتبة درجة wani mataki ne a cikin aljanna la tambayi illa li abdin min ibadillah ba ta ga wani ba ko wani bawa daga cikin bayan Allah wa arju ana kuna ana huwa zalika al'abd kuma fata na in zama ni ne wannan bawa kamar ta ana Allah ne wasilata wanda duk wani samun Allah wannan matsayi na wasila hallaka alaihi shafa'ati ceto na ya halarta gare shi yawan da gobe da dukkan haka da cikin bukari Allah a zahirar rasa kala lahu a zahirar rasa Allah ya kara masa yarda ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ayyun nasu as'adu bi shafa'ati yawm al-qiyamah a ranar gobe kiyama ya ma'aikin Allah ya ne ne zai fi samu nasara da cutar da ranar gobe kiyama ya yi zai fi cancantar samun cutar da ranar gobe kiyama قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka masa martani da cewa man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wanda zai samu wannan ceto na yana da gobe kiyama shi ne mutumin da zai faɗi kalmar la ilaha illallah tare da ikhlasi daga zuciyarsa wato ya faɗe ta tare da ikhlasi ma'ana ya faɗe ta ba tare da shirka ba a shi kaga abin da zai hana mutum ya samu ceton manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne shirka da mutum zai yi a nan gidan duniya sai da mu abin da ya kamata musulmi ta shi a tsakankanin su kamar shirka yadda nake cewa yan uwa jiya a gurin wani darasi cewa babu wato cutar da ta kai ta shirka da bida a cikin al'umma muna ji ana maganar cutar s ko cutar cutar da sanin da garkuwar jiki wallahi gara cutar da cutar shirka gara mutumin da ya kamu da ɗan in yana da tauhidi a zuciya a kan mutumin da yake da yake da ɗan in ya zan mai tauhidi ne ana masa kyakkyawan fata a gidan ubangiji ko da ya mutu yana laifi sakamakon sa zai kai karshen lamarin da suke zai shiga aljanna a yau mutumin da yake kirka duk irin ba zai da Allah ba su a nan duniya iya kakka nan duniya in ya koma da Allah kuma ya shiga wani ƙangi da zai zanna ke za ya fitar da kaga idan har ana kafa a cutar a yanzu wannan cuta a kawar da ita daga gidan kafa a dole kaya waɗanda suka samu da wannan cuta to abin da ya fi cancanta sama da wannan shi a taimaka da wanda yake yara cikin cuta ta turka cuta ta bid'a cuta ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye domin dan bid'a wanda duk ya kada tafarkin bid'a ya kada tafarkin tawaye ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita bid'a kishiyar sunna kana kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya ne cikin abubuwan da ya sa ya da shi da shirka kuma kishiya ne da tauhidi ba na kana kawo ubangiji kishiya to haka nan ta kuma bid'a ta kishiya da sunna sunnar sallallahu alaihi wasallam da ka wanda yake bid'a yake ya san yana bid'a yake game da yin tsoro sani cewa a dan tawaye ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake man rajula al-sunnati falaysa bi yadda duk yayi ya koyi sunna ta yayi matsayin barin sunna ta ya kama wani وبعد daban من ولد ni والعياذ بالله فبين صلى الله عليه وسلم ان احق الناس بشفاعه يوم القيامه من كان اعظم توحيدا واخلاصا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيان قال لا ان الله بيقول لك خيرا لا يجوز في هذا السنن بيوتي kowa cancantar ke kankara da gobe kiyama shi ne wanda fi kowa tauhidi fi kowa islam da yadda tauhid da guda uku domin tauhid shi ne yake kankara da addini gaba ɗaya shi ne jiran da addini yake tsayawa a kansa idan babu tauhidi to babu wani abu na addini da zai samu gurin zama a zuciyar ɗan adam tauhidi shi yake rike sallar musulunci yake azumin musulunci yake zakar musulunci yake gaskiyar musulunci yake amanar duk abin da za mu yi mu tsammaci Allah ba da kusa sarki ya zama lada a kansa to ka biyu shi ke irin idan babu shi to waɗanda abubuwan da za su samu gurbin zama ba kuma ba mutum da zai samu ladan da gurin ubangiji ba wanda nuna ila ma an ne adalin da ga Allah hada an nasira saboda babu zuban da ya rike aiki ko na maka mafi yaki da ake ɗaiɗaita ta a cikin sanarin samanin والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله لا يغفر ولي هذا كذا ولي كما يلا غفر أبدا من كل شرك لا أما لا يملك فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه الله سبحانه وتعالى باب ولي بإذنه شيء أجرنا إلى ما بإذنه فإن فإذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم حد له ربه حدا dan Allah kana da sallama da ko ubangiji zai iya kace masa abin da zai tsinta ya da za a cece shi ya da za ya da wani ba domin wanda ya zo wa Allah da kyakkyawar zuciya shine annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce zai ba ka shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce kanka Allah ba da izini akan sai da sura hudun Allah ya shigar da su aljanna وذلك بحسب ما يكون من قلوبهم من التوحيد والايمان هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم gargadan abin da yake cikin zuciyarsa na imani gargadan abin da yake cikin zuciyarsa na tauhidi ya zakara sallallahu alaihi wa sallama kuma za a yi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa annahu man sa'ala Allah lahu wanda duk ya roƙa ya roƙi Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wannan martaba ta wasila Allah alaihi shafa'atu yawm al-qiyamah shi kan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta gare shi da gobe kiyama ta bayyana a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani karara anna shafa'atuhu tibalu bittiba'ihi bima bittiba'ihi bittiba'ihi bima ja'a bihi min at-tauhid wal iman anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa kenan in kana son ka samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai masa biyayya ta hanyar bin abin da ya zo da shi daga Allah daga cikin abin da ya zo da sunan sunna shi da idan ka bude kiran sallah ya kiran sallah kamar mai ka abin da yake faɗa ka bi shi a baya a baya har ya kai karshe sannan ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam salatu sannan ka roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila allahumma rabb hadhihi ad-da'wa التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. wannan. ita ce wasila din da za ka roƙa wa Allah sallallahu alaihi bayan ka gama zikirin sallah bayan ka yi Allah sallallahu alaihi wasallam salati to kaga wannan sunna ce ta ba ita sallallahu alaihi idan ka rubuta ka kai Allah biyayya in kai yi Allah sallallahu alaihi biyayya a sakamakon wannan biyayya ko ta kalle ce sai da manzo sallallahu alaihi wasallam wa bid du'a alladhi sanna lana anna da'a ya nuna mana cewa za mu samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka yi masa biyayya ta hanyar yin wannan addu'a da ya sunnanta mana wa amma su'alu bi haqqi khilaf amma da roƙi Allah da haƙƙin wani fa huwa mabni ala ala ala asbihi wannan mas'ala tana ginuwa ne akan doshi guda biyu وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين أحدهما ما له من الحق عند الله والثاني هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالله والعلم أما الأول فمن الناس من يقول بالمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل وقاتل المخلوق على الخالق كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره كما يقول ذلك من يقوله من اتباع جهم والاشعري وغيرهما ممن ينتسب الى السنه ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرهنه واوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس بمخلوقاته بل هي بحكم بحكم رحمته وحكمته نعم بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم كما قال في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وفي الصحيحين عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معاذ اتدري ما حق الله على عبادي قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه الا يعذبهم فعلى هذا القول الأنبياء من عباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره على الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه قال يكي بكل وغلط بينه بحيث الغني وبين حيث الغني ويكي وانا مسألة عندنا تأتم شيء بدادي ويجيب بدادي فهو مبني على أصلين أحدهما كيف ذكرتم ما له من الحق عند الله abin da mutum yake da shi shi wannan da za ka yi Allah da wani irin hanki ne yake da shi a gurin Allah wasani jibo na biyu kuma hal mas'alin la bi zalika kama mas'alin bil jahil al-umma za mu roƙi Allah da wannan sai ya Allah dan haƙƙin zalim kai mun kaza kamar da za mu roƙe shi dan darajar ya da ko dan hurumin zalim za mu yi wannan waɗannan su ne biyu guda biyu da matsalar ta gida a kan na farko wani haƙƙi ne mutum yake da shi a kan ubangiji wani ilimi na biyu abin ya halatta ko da halatta amma al'ayyar an ka gaba ta farko kamar laki nan da koyo daga cikin mutane akwai wanda yake da ra'ayin cewa lil makhluq ala al khaliq haqqun yu'lam bil aql wato halitta a mahalitta da mahaluki yana da wani haƙƙi da ya zama akan Allah yana da wani haƙƙi nashi wanda ya gaba ubangiji ya yi masa kuma ana sanin wannan ta hanyar hankali wa qasa al-makhluq ala al-khaliq da wannan ra'ayi ya kiyasta ya mutu da mahalicci ya kiyasta shi da mahalicci ya zalika ta ko ya kiyasta mahalicci ya zalika ta ya kiyasta shi da mahalicci kama ya kai da zalika man yaqulu hu min al-mu'tazilati wa kamar yadda da wani cewa haƙƙi ne a kan ubangiji wajibi ne a ka idan ka kai ka ya kai ka maka kuma wannan wajibcin ba wai don kiyaye da sa kansa ba a hankali na haka ka ba ka kai kamar yadda ka san cewa a rayuwarka ta yau da gobe wanda duk yanzu ya maka ihsani wajibi ne ko ba ka nuna jin daɗi to haka yake tsakanin ka da ubangiji za ka tun da mun yi sallah mun yi azumi mun yi zakka mun yi abubuwan da yake to wajibi ne mana abin da shi kuma ya faɗa hankalin da zai hukunta wannan ko ba da yana faɗa muku abin da suke faɗa suna cewa wajibi ne a kan ubangiji ya halicci al'asla ko asala suna cewa wannan duniyar da suka gani da halittar mu da haka yana gaba idan gudu ya abu da akwai halittar da ta haka bai yi ba to da yana gujewa an gani shi ne su kira a wal asla har ma suna da wata jumla da suke nuna ta ta laisa fil insan afdalu mimma kana wato idan gidi da yake shi ne suke ta makhluki da alhali mu a rayuwar mu sanar duniya tsakanina da kai hankali ya yana hukunta cewa duk sanda kai alheri to ita ta maka saboda ne me yasa zan safarta maka kuma ta kai yau daga dini hankali saboda na kuma hankali saboda na kaga akwai bambanci kira da ubangiji da kai sallah da ubangiji ya amfana da mutum dan da kai da dole ku ci to kaga kiyasin da ta akwai bambanci ni ta'amuli na da ɗaiɗaikun mutane ɗan uwa na halittu duk abin da ya su da alheri ne amfana kaga a cikin tun da na amfana ya kamata ne na in yi wani abin da ya fi amma sai ya zama hukuncin hankali ya hukunta cewa wajibi ne in yi musu sakayya da ta dace da irin aiki haka da ita yi abin da ba daidai ba Cikin kuma Ba ba hukuncin hankali sai ya nuna cewa in fasar ta mutu da abin da yake daidai da aiki to shi ne nan ma ne yake cewa wa gudan ba su ko kuma wata ƙungiya ta mutane lam ya ƙoli wanda shi kora ta la haƙƙa lil makhluqi ala al-khaliq bi da ba ta da haƙƙi a gidan Allah kwata-kwata kwata ya ta da kai لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وقدره da su wannan kusurwar ta suka ce amma ana iya a gane mai Allah zai yi da wanda ya kyautata a dalilin alkawarin da yi da kuma labarin da ya ba da labarin wanda yake ya aiki zai tafi aljanna to za ka san haka za ta faru ya alƙawari wanda yake za ka ba abin da zai maka za ka san haka za ta faru wannan shi ne abin da za mu iya sani amma ba za ka yarda labarin kawai ka dai yi sallah kai azumi ka zama da kuma kirki ka fi kowa aiki a duniya ba tabbas jalibai ne abin wanda za a yi da mu kenan kun ga an yi ne an yi hannun riga waɗannan sun da gama sun yi na waɗannan sun yi na كما يقول ذلك من يقول من أتباع الجهل والاشعري كما يقول ذلك بسم الله يا جهل ومن كل جهل ابن صفوان عند يقول هو تأكيد أزال منك أنا كده إتعال الجهلية جهمارة عند يقول إنكار الصفوف الله كنا سواء الله ما أصف الفاتل ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ويقصف أجاب ce Allah ya sifantu da ilimi da kaga da Allah biyu akwai Allah akwai ilimin in ka ce Allah ya sifantu da rahama kaga da Allah biyu akwai Allah akwai rahama don haka rahama ita ce Allah Allah shi ne rahama ba wani magana wanda ce al-ghafuru al-azizu al-rahim al-hakim duk da suka zo a Qur'ani din nan zatin ubangiji sai su ji nuna in ma'anar su ɗauki da zatin ubangiji babu wasu ma'anoni da za ka kira ce al-hakim da zikira al-azizu mai yayi إذا أجل تفاضى ستتألم القابل يأكل إيه فتفاة إلى الجن فبدأ إذا وقال أربعين يدا خلوع ولا سيف الدين بنظر شيء أقول الله ما تضم فالشيء شيء يكون هنا يا جماعة أقول أما كل أنك تفيد أكيد فقط أعمالك النبي ينسى جدا في تعايشنا كده تقول في كده في جهنية معناه إيه يا جهن ها نبي جهن ابن سفيان to ya yi tasiri cikin wata aƙidu da suka zo daga baya kamar asha'ira kamar masu rubiya kamar alkullabiya duk ya ɗan sun tafi wani abu na za ga asha'ira ba ta tabbatar da sifofin na ubangiji sai guda mafi kai sauran duk tayi ne kuskure sai ka muka san kuskure da wasu da ba a asha'iriyar cin ba akan kuwai. الرحمن على العرش استوى قدرة الله يدي ليس ليس على العرش يسدي ليس بيداته كيف كيف إذا يجي كيف كيف تفكر كيف بل حتى من زاد ثبت لك بيان ليس بطارة بيان الكيفية تبع وأبدا من كيف تفكر da mutum ba ta biyar istiya'in ba amma tun da yake yana ya yi ya istiya'in sai ya zama sai da kuma domin Allah yana ta antum a'lamu amillah to shi ya san kansa da kansa cikin da ba wanda ya gani bari yake ce bai yi kaza ba ko ya yi kaza shi zai ba labarin kaza kuma shi yana wasu suka ta ainihi babban kuskure don mai da Allah mutum sun mai da Allah kaza mun kaza mun kaza ba za a faɗa Allah ya daidaita ba ko dai a ce ya mannaka ko al'adu kai yana laka kare ke nan a rana da aka daidai yake ka ce al'adun yin tsawa

tunda ta ce ya mallaka da mallaki kafa garin ko ba to a cikin za ka ce alaƙa da garin ta to kaga ta yi inda yake da mutum yana da lawaji wanda suke mara fatin to me za a ce tun daga yi ba ayoyin da duk suka zai suka nuna ilmin Allah suka ce ba ku yadda ba sai suka ce a mu wani faɗar Allah na ko idan to kaga a nan sai suka nuna da san da ya ci ba da ake kai ka haka da ke ce al'ashari da usan adam ashariya ba ta ce Allah na ce ashariya da su yadda da magana Allah na ce wannan maganar jihar inda takwa maganar tahmiya shi yasa da yake karanta littafin littafin ashariya ake su zama rasa amma wallahi wallahi wallahi da adam dan mu an karantar da mu waɗannan littafan shi ne karantar da ne mai gane da kuma yanzu a lokacin da ake yi mun fahimci shi ma bai san me yake karanta mana ba balle mun san da yake karanta mana haka muka shekara shida tun daga kan ummul barahi har muka gaba ya islamu abin da ake kai mana ne da masu mana kun bayan da yake dani sai ka tambayi malami ya faɗa ba zai ba ka aika ba ya kuma ka faɗa الخمر المنتقل الخمر المنتقل تلوه التنجيل تلوه عاجز هي ثم أحسن لك بأحسن لك هذا da Allah ya sa muka karanta abubuwan daki daki muka gano tushen kowace da al'ida sai muka fara gano a cikin kaza din abin da suke a cikin kaza din abu kaza amma shi ne sai a bar shi ne sai da ba ko a ba ba ko a ba yasa da aure suka ga abin da ya tsanani sai ake ce mutane sai ku daina karanta tajwidi din da za ka yi rubuta da ake ta tajwidi din da tajwidin da ake so a yi sanar na da kullum a yi ta da tuta da kai da zai rubuta tajwidi da saboda wasu wani da rance da ake ba ka ana ta zaurance ana ta zaurance wani gurin ba a yi kuskus a ce ba a sa a ɗaga a nan ko a bisa al'adu akwai wallahi wani da muka je malamin da ya ya ya motsin murya tauhidi suna kai da halaka ya zai yi tauhidi ya kai da halaka tauhidi da shi ne abin da naba duka suka hada kai sai da dukkan mulki amma da tauhidi a dai ka da shi a gaba da kuma ce wai shi ne zai halaka rashin tauhidi shi ke sa al'umma halaka duk annaba da Allah ya aiki me yasa aka halaka su ba rashin tauhidi ba ta kuma saboda wannan bakin ya ta kwaza mu zai kici kuma tauhidi ne zai halaka mutum to kaga ba tauhidi da ake wani abu da ba ake yi da kai da a sha'ira ba ta ce Allah na kai ba ta hada su al-annatu wannan daura sa dole a yi kai ci da kuma da da a duk tare ake da gane ba ana ta faɗa ba ka ba to kuma sai ka zo ka karanta sai ka gane kaga dole a yi gida da kai kuma dole a ce tare da yake ya zai rubuta da wasu waɗannan من لم ينتسب الى السنه فجواب انك تجنب رسالته الى السنه ومنهم اقول كده بس كل ثاني من يقول والمشيء اقول كلمه سوى بل كتب الله على نفسه الرحمه الله يا رجل صلاح على محمد shi ya zarta wa kansa ba wanda ya ce wa auzaba ala nafsihi haqqan li ibadihi al-mu'minin ya zarta wa kansa wani haƙƙi da bayin mu'minin

ba wata akidar ba da take hankalin mu ma yana nuna mana dole ne ya yi da aka Allah ya ba kuma wani akidar da ta ji da cewa babu haƙƙi gaba da akan ubangiji akida ta uku abin da take cewa akwai haƙƙi amma ke dora a kamar yadda ya haramta wa kansa zalimi ba wanda ya haramta da kansa lam yujid dhalika makhluqun alayhi babu wani mahaluki da ya wajabta wa Allah wannan wala yuqatu bi makhluqatihi kuma ba a kiyasta ubangiji da halittunsa a kiyasta yadda tsakanina da kai in kai min dole in haka ba a yi Allah ba bal huwa bi hukmi rahmatihi wa hikmatihi wa adli kawai saboda hukuncin rahamarsa da hikimarsa da adalcinsa mun san cewa Allah madaukakin sarki kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu arhamu min hada bi waladiha Allah ya fi ya fi tausayin bayan ka sama da yadda iyayen da ta fi tausayin tausayin da yi ya saboda tausayin sa ne ya sa ya aiko mana manzanni su nuna mana gaskiya gaskiya su dan da yin tsira. suna mana abin da ba daidai ba dan da kuke maka shi yasa ya Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ce ta sa maka kore ka ba wajibi bane akan Allah ya aiko mana amma rahamar ta saboda kada ya kama mu da abin da ba mu sani ba ko ya kuma mana yadda zai mana bayani an gane ko al-albadariya ko al-jabariya ko a gurin su ba dole ba ma'ana daidai ne don aikowar da rashin aikowa ta zai a gurin da bariya duk ɗaya ne da aikowar da rashin aikowar Allah ba ya yin abu da rahama don su za su tabbatar da rahama har bayan suka wuce su ga kutare da marasa lafiya guragu da galaɗe su ko wannan kafi ita rahama da yin wannan kafi shi yana rahama da su a gurin su ubangiji ba ya wani abu da hikima larabci da zulma ya haramta kuma na sanya shi haramun a tsakankanin ku fala ta zalamu kada ku sunan ku da kala ta'ala kuma Allah yana faɗa yace ta kada rabbukum ala lakum rahma ubangijin ku ya rubuta rahma ya rubuta rahma a kan kanka ya kala ta'ala haka nan Allah yana cewa ya kana haqqan alaina nasrul haƙƙi ne a kan mu da kan mu wanda haƙƙi ne ira wa kansa da wanda ira na kuma wa fi sahihaini an mu'adil عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في كتاب البخاري ومسلم لدى معاذ بن جبل شكرا لدى النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ يا معاذ اتدري ما حق الله على عباده ان كان منهج الله فاخر حق الله اكد ما ينفع قلت الله ورسوله اعلم يقول الله لمن زم سيدي مثل سيدي يا سيدي قال sai manzo Allah ya haƙo alaihim an ya'budu wa la da bihi shay'a haƙƙin su haƙƙin ta akan su ne ba zai ka maka kada ta haɗa wani abu da shi ya mu'azi atadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalika ya mu'azi ka san haƙƙin da yake kan ubangiji duk na bayansa bisa ga ubangiji idan har ka aikata abin da ya faɗa ko mutum mu'azi ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su da mafi ya gani kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake hakkuhum alaihi Allah ya azuba hakkin ko a kansa shi da kada ya musu musu azaba kada ya musu azaba idan har suka tsaya akan tauhidi فعلى هذا القول abin da wannan magana magana ƙarshe din da ita ce maganar ahlus sunna ita ce maganar duk abin da muke gudu cewa babu wani ba hadisi da ya ce ya zarta wa Allah wani abu ko ya haramta wa Allah wani ko abin da ya zarta wa kansa ko ya haramta wa kansa da nassin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nassin ayoyin da alqur'ani ne wannan ita ce aqida fa ala hada alqawli abin sa wannan magana ta biyu li anbiya'ihi wa ibadihi salihin عليه وعباده الصالحين عليه سبحانه حقا اوجبه على نفسه. النبوة da bayan Allah na gargari suna da wani haƙƙi bisa ga ubangiji yadda shi ne ya yi zarta wa kansa ba su suka yi zarta masa ba ma a ikbari bi tare da ba da labari da yadda wannan ya faɗa wa ala tsani a bisa gauri kuma na biyu ya ɗauka da suke cewa babu wajibi babu wajibi a kan ubangiji kwata kwata yastahiquna ma akhbara bihi annabawa da salihai sun cancanci abin da Allah ya faɗa za su kare sun cancanta a yana ya haƙi gaba ya in lam yakun da sababa da ne. Sai a gurin su zai za su ba tare da wani dalili da zai hukunta za su kawai na zai suna raba aikin ubangiji da hukuma don yana haɗa ayyukansa da hukuma sai yana daga cikin hukuma ubangiji ya shar'anta sallah da azumi da zakka da sauran ayyukan ba'a da yake mu'minai su tana da cikin hikima idan su yi da sa aljanna kuma a gurin muna haɗa wannan da hikima yana haɗa wannan da falala da su a gurin su za ka haɗa wannan da wannan kawai dai kayi wannan ka je kawai kayi amma ba da kuma alaƙa da shigar ka aljanna ba shi ne kada ba to shi ne shi da kwanan shi gaba da bayani da cewa من قال ليس دون خليق على الخالق حق يسأل به كما روي أن الله تعالى قال لداود وأي حق لآبائك عليه فهو صحيح لا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق عن المخلوق وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا بعبادتهم وذلك أمر النصوص الجاهلية وتخيلوا أن الإنسان بعبادته وعلمه يسير له على الله حق من جنس ما يسير بالمخلوق على المخلوق فالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لهم منفعة ويدفعون عنهم يدفعون عن مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إيراد يراه منه ألم أفعل كذا يدل عليه بما يفعله معه وإن لم يقل بلسانه كان ذلك في نفسه وتخيل وتخيل وتخيل وتخيل مثل هذا مثل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وجبنه ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غني عن الخلق كما في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فإن أسأت فلها طب وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد وقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقوله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكبروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد, لغني حميد وقال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل فقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا إلا تمنوا علي إسلامهم إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لن يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرا اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون بنو اسرائيل اما داود عليه السلام النبي داود عليه السلام قال يا يا رب بحق ابائي عليك ina roƙonta da haƙƙin iyaye na da yake kanka kawo hallahu ilaihi ya dawo ya Allah ya aiko wa annabi dawo da wahayi ya yi masa wahayi yana ce masa ya dawo اي حق لابائك علي وانا حسي الذي عيت في كل شيء اخيرا حلفت انا الذي هديته بامين ماشي ليه يد فيه الليل عليه بينك وقت خيط بيت نزع فيه ما نسيت كافي اكل طيران الاستيس ولي الحق عليه ليه كده عايز اكل وحسيت بشيء اكل ما بقى wannan shi ne abin da ibn qayyim ya kawo ya jinjina wa annabi dawud ta hanyar bayanin inda aka samo abin an samo shi ne daga riwayoyi na bani isra'ila ya zo a cikin mujallar auliya na abu nu'aym mujallar auliya na abu nu'aym a tarjamar suleiman ibn ahmad ibn abul hawari a tarjamar wani malami da ake kira ahmad ibn abul hawari a jirgin ina goma shafi da sana'a yana cewa an karɓo daga abdullahi hazza shi kuma ya ce yusuf alaihi salam ya yi addu'a wata rana ya ce allahumma inni atawajjahu ilayka bi salati adabi ibrahim khalilika ya ubangiji ina roƙonka ina kamun kafa zuwa gare ka da kirki ko nazarta ta iyayena annabi ibrahim da nazarta wa ishaqa zabihuka da annabi ishaqa wanda aka yunkurin yanka shi da kai wa yaquba isra'ilika da annabi yaqub wanda shi ne isra'il wanda shi ne mai bauta da wuta fa auha Allah ta'ala ilayhi sai Allah ya masa wahayi ya wa annabi Yusuf wahayi ya yi ta tawajjahu bi nikmatin al'amtu wa alayhi za ka riga kama kafa da ni'imar da ne da bayar da ita ka kama kafa da wani abu amma ba da ni'imar da ni'imar ba wanda dukkan su riwayoyi ne waɗanda tushen su kistoshi na bani isra'ila riwayoyin bani isra'ila ba sa zama hujja a cikin addinin musulunci ba a hujja da abin da aka samu daga abin nan daga bani isra'ila abin da su suke nuna wa waɗannan kistoshi shi ne annabawan waɗannan dawo ko kuma yusuf sun roƙi allah da haƙƙi da iyayensa a kansa Allah ya nuna musu za a yadda za su da wani haƙƙi a kai in ma wani abu ne na nagarta ko kirki ai ni'ima ce na ba ba haƙƙi bane suke da shi a kai dan sun zama mutanen kirki sun shiryayi yana abin nuna to idan an ce bawa ba ya da wani haƙƙi a kan ubangiji har da zai ce zai roƙi Allah da wannan haƙƙi in mutum ya ce magana tana iya zama daidai amma idan ana nufin bawa baya da wani haƙƙi irin haƙƙin da ke tsakanin bawa da ɗan'uwansa baya da wani haƙƙi a kan ubangiji irin haƙƙin da ke tsakanin bawa da ɗan'uwansa kayi min abin da na ji daɗi dole ne in sasanta maka ya zama haƙƙi a kai da in sasanta maka in ana nufin wannan to wannan gaskiya ne babu wani abu na haƙƙi bisa cancanta tilas sai ubangiji ya yi maka dan wani abu da kai na nagarta ko na sallah ko na azumi ko da yawa da Allah wannan gaskiya da za a faɗa haka shi da yake إذا أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه معلوم ne da wani haƙƙi a bisa ga ubangiji irin haƙƙin da yake a kankanin halitta a juna isra'ila annabi dawud alaihi salam annabi dawud alaihi salam qala ya ce ya rab bi haqqi aba'i alayka ina roƙonka da haƙƙin iyaye na da yake kanka fa auha Allah ilayhi ya dawo ya Allah ya ce wa annabi داود وحي وإنك وحي ينك كما يا داود أي حق لأبائك علي وما حقي لي أن تكتب شيء أخينا حلفت أنا الذي هديته بابيني ماشي يوم السيدة وظنيت عليه نومك دوة wanda kai ku din na zaɓe ku na fifi ta su akan sauran halittu wani yana haƙƙo alaihi mun ke da haƙƙi akan su ba su suke da shi akwai na ba wannan shi ne abin da ibnu qayyim ya kawo ya gina wa annabi dawud ta hanyar bayanin inda aka kamo abin an samu shi ne daga riwayoyi na bani isra'ila ya zo a cikin hujjatul awliya na abin lu'ay بيت الاولياء معبود عيسى اترجم سليمان بن احمد بن ابي الحواري اترجم سليمان بن ابي الحواري احمد بن ابي الحواري اجيب الى زور الشافعي بكره يلا سوى ان تركوا عبد الله بن حذاء شيخ يوسف عليه السلام ya yi addu'a wata rana ya ce Allahumma inni atawajjahu ilayka bi salati aba'i ibrahim khalilika ya ubangiji ina roƙonka ina kamun kafa zuwa gare ka da kirki ko nazarta ta iyaye iyayena annabi ibrahim da dadayinsa wa ishaqa zabihika da annabi ishaqa wanda aka yunkurin yanka shi da kai wa yaquba isra'ilika da annabi yaqub wanda shine isra'il wanda shine da bauta gare ta fa auha Allah ta'ala ilayhi sai Allah ya masa wahayi ya annabi Yusuf wahayi ya yi Yusuf ta tawajjahu bi nisbatin ala an'amtu alayhi za ka riga kama kafa da ni'imar da ni ne da bayan da ita ka kama kafa da wani abu amma ba da ni'imar da ni ne ba wanda dukkan su riwayoyi ne waɗanda tushen su kissoshi na bani isra'ila yi bani isra'ila ba ta zama hujja a cikin addinin musulunci ba a hujja da abin da aka samu daga abin nan daga bani isra'ila abin da su suke nuna wa waɗannan kissoshi shine annabawan waɗannan dawud ko kuma yusuf sun roƙi Allah da haƙƙi na iyayensu a kansa Allah ya nuna musu za a a kai in ya wani abu ne na nazarta ko kirki ai ina ce na ba ba hanki bane suke da shi a kai dan kun zama mutanen kirki shi ne yana to idan an ce bawa ba ya da wani haƙƙi a kan ubangiji har da zai ce zai roƙi Allah da wannan haƙƙi ibnu tabiya ya ce maganar tana iya zama daidai amma idan ana nufin bawa ba ya da wani haƙƙi irin haƙƙin da ke tsakanin bawa da ɗan'uwansa ba da wani haƙƙi kan ubangiji irin haƙƙin da ke tsakanin bawa da ɗan'uwansa kayan abin da na ji daɗi dole ne in satanta maka ya zama haƙƙi a kai da in satanta maka in ana nufin wannan to wannan gaskiya ne babu wani abu na haƙƙi bisa cancanta tilas ko ubangiji ya yi maka dan wani abu da kai na nagarta ko na sallah ko na azumi ko biyayya da Allah wannan gaskiya ne ba a haɗa haka shi da yake a أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على zai da wani ده a هل أبيت بإليه irin haƙƙin da yake a kankanin halitta a junansu shi ne ke haza kama ya zunmu bi halin izzat ke kamar yadda jahilan masu bautar Allah akwai masu bautar Allah musamman waɗanda suke shiga cikin tafiyar tsinanci tafiya ta yi suna zaton cewa abin nan da suke yi na bauta wa Allah wani haƙƙi ne zai zama a kan ubangiji dole ne ya karbe shi dole ne ko kuna ganin irin wannan kisoshin na a cikin mutanen da sai ya yi zikiri dole ne a biya shi har ma zikirin ya yawa eh, akwai zikirin da kai biya cin gaba da kuka kan ma baka ci gaba da yin laifi ba ya samu abin da zai ci to zai dinga dan tantare haka na ɗin cikin da aka ga duwanda kawai ya ci kawai dole ne ba shi ne yace ya hada kama yanzu da hin halin ubbad min anna lahum ala allah subhanahu hatta bi ibadati da nan ba su lauta da allah sukan yi zaton cewa suna da haƙƙi akan ubangiji duka ga wannan bautar da ya suka yi ya yarda idan yana ta alheri yana ta alheri yana ta alheri sai Allah ya garabe shi ko garabe shi a dukiyarsa ko a lafiyarsa ko a iyalinsa ko a wani abu sai ka je rana wasu da dandano ko yanzu ne ya Allah ne ya Allah ka duba dan Allah duba akwai wani da hali yake kaza ni yake kaza ni yake kaza kuma ka kudi na sai an ce sadakar nan tana kara tana kara kudi ma na kasa malin mu sadaka ko ya ai sadaka kudin mu za su ni zan yi kaza ni na gunta kuma yanzu a zo a ce an ni ne ne akwai wani da ya faɗi zaɓe wani gwamna da yana ya yi sai ya faɗi zaɓe wannan sai ya shiga eh, eh, sai ya shiga sai da ya da muke shiga da muke ne ya faɗi zaɓe ya ta ya ɗan ɗan takarar majalisa don ba faɗi kuma ana ga alheri to shi yana ganin tun da hanyar nan kawai Allah ya kamata duk da ya masa abubuwa kuma kaga ai tunani ne irin namu ko a junanmu ina son ka maka bai kamata kuma ka ka yi mai zuwa ko da Allah kamata ka dan yi wannan ba kamata abubuwa kana ka gaban kafa to sai ka ga cewa ubangiji kai kai kai kuma da ƙarshe ka zo kana samun matsala to wannan take sa wasu fa idan da mai ya dafa ne yayi alheri yayi kyautata wa masallatai makarantu ba daga baya zai sai samu matsala wani sai ɗauka wanda alherin da yake gano ka matsala wani sai daina wallahi akwai wanda suke daina akwai wanda suke daina to kaga wannan jahilci ne ke haifar da wannan yana jin kamar haƙƙi ne kuma akwai akan ubangiji tun da yayi wannan kai al'amuran sun zai masa abin ko da to shi ne ibnu taymiya yake cewa kama hala kama yazunnu min juhal al-ibad kamar jahilan ma kuma sai Allah abinda suke bato min anna lahum ala Allah subhanahu haqqan bi ibadatihi cewa suna da wani haƙƙi akan Allah saboda suna bauta maka, ya zalika shi abinda yake faruwa kuwa annan da nufusul jahiliyata rayuka ko zukata waɗanda suke tattare da aƙida ta jahiliya ta tafayyali annal insana bi ibadatihi wa amalihi da wa ilmihi ba وعمله يسير له على الله حقا من جنس ما يسير من محمود على المحمود وعمله cewa wasu suna da cewa mutum saboda bauta wa Allah da yake yi da kuma aikin da yake yi da Allah zai zama yana da wani haƙƙi a kan ubangiji irin haƙƙin da mahalicci yake samu idan ya yi wa ɗan'uwansa uwansa irin wannan kallabi da wasu dubu da bai wani yin kawo kamar masu masu yi wa sarakunan su ko iyayen gidajen su hidima yana iya sarkin sa hidima yana dasa abubuwa na na hankali haka ne ko kuma yana yi wa wani uban gidansa alheri yana kyautata masa jini dole lahum fa'a su zawo wa sarakunan su ko kuma masu abin da iya zai su zawo su amfani a rayuwar su yayin sa ila arhum balarra ko su ije masa wata cuta a rayuwar su wa yabqa ahaduhum yataqabal iyada wal mujazat ala dhalika ko ga mutum ana safarta masa ana biyan sa akan wannan tunda yana tsare kayan koga yana kula da shi baya wasa duk inda aka tura shi cikin nishaɗi da da da da da kazar-kazar zurfi baya baya cin amana yana kula da da amana ka zai ga shi ubangidan yana safarta masa adami ne wannan dan yana amfana da shi ko ko kuma inda ya zama a cutar da uban gidansa bai san cewa bai gari a gida ko wa ba da ya zama a cutar da sarki bai gari a sarki ba ya tsaya ya ba da ta da ran sa wajen da ya ya ba wa sarki nan kariya shi to kaga sai shi kuma wannan shugaba ya ci gaba da kyautata masa a dalilin wannan shi kuma ya rayu akan wannan kuskar da ake yi masa wa yaqulu lahu inda jafarin aw iradin yarahu minhu idan kuma wata rana ya cewa mutumin nan da yake ta taimakawa yana dauke masa kai ko yana masa jafa'i shi yana masa shi ko ubangiji yana jafa'i ko ya ce ta ne mulkin da mulki yana jafa'i to sai ka ga shi wannan da yake kyautatawa yana cewa ya mudu alaihi bima ya aluhu ma'ahu sai ka sai ka mhm, yana cewa alam af'al kaza aminu ne kaza ba yanzu dan Allah ka duba a kamfanin da ba su na wuri kaza duk da ne suke ba duk abin da aka samu alheri dan ba ka tsaya a kansa ba aka samu amma ka duba yanzu ba a yi da yanzu ba ya ba da abin da ya samu ba ya kaza ba ya kaza sai zai ra masa ba ra masa ba na masa kaza ya nuna alayhi bima yaf'alu ma'ahu yana masa gurin abin da ya masa na alheri wa in lam yaqul bi lisanihi kana zalika fi nafsi in ma da mutum ya faɗa da bakin sa haka zai dinga ji a ran ziyada kabila sun san da bai faru abin da muke faru ba abin da bai nuna masa ba amma kuma yau idan ya faru shi ne su ne ya kawo su kabila yadda muka tsaya muka yi fafutuka muka muka kasa muka tsari muka rafa aka ci zaben nan kuma yanzu yanzu ai an zo ba a yi da mu ba mu muka yana ba ka ji shi a rediyo kuma aka ce ne kuma yana sai sa ya ga yau yana wannan fatin gobe ya ya fita kuma duk sanda ya fita yana da dalili shi aka ta inda zai bari nan ne fatan azzalumai inda zai koma kuma nan ne fatan ba ta adalci in dan baya bari sun koma azzalumai inda zai koma kuma sun zama ta adalci haka ba shi shi ne adalci an samu mata ayi adalci an kuma ta ayi ayi zalunci to mu'amalar ta da wanda yake yi mu'amala mu'amala ce ko ya kyautata masa shi ma ya mata yin yi ne za a yi mana to shi da abinda ibnu tabiya yake cewa ko da yanzu ya faɗa da baki ba a ran ta yake ji وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وجنه irin wannan tunani mutum da yake tunanin irin wannan mu'amala tsakanin da ubangiji yana daga cikin jahilcin dan adam da zalincin sa da Allah ya inna kana zalima jahila din shi ne zalunci ne yau zalunci ne kuma jahili to irin wannan tunani shi ke tabbatar da wannan inda zalunci ba da jahilci akwai wani abin da kai ka amfani ubangiji akwai wani yankuri da kai su kaɗe ubangiji ya fi cutarwa ka ba mu ƙarfinka da mutum har buƙatar ta sa ya ɗauke ka ko kai ka ga buƙatar ta kawo kanka ka amfanar da shi da haka za ta kawo ka shi ma ya maka wani abu tun da ya more ka ai ba shi ne more ka da komai ba har ka ɗauka cewa kana da wani hakki da bai da ya maka kaza in Allah ya baka dukiya ka ciyar fi sabilillah kan aiwatar da aikin alkhairi da ita kada kowa ba kai Allah ba kar ka ɗauka ya kai Allah kanka kaiwa domin kai zai ajiye wannan sakamako ka zo ka same shi daga gurin kiyama ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفسه عليه شيخ الله يبيان القرآن cewa ɗan adam idan ya aiki shi zai mura shi zai mura aikin da Allah ne zai mura aikin da adam wa anna Allah ya nuna ala aiki Allah ya wadatu da daga halittunsa ba ya fata kada abinci kama fi kaulihi kamar da Allah yake cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum salaha in kun kauta ka kanku ku kyautata in kun maulada dan kanku وقوله تعالى فترك من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد Yanda duk yayi kyakkyawan aiki to dan kanku yayi wanda duk ya muna da dan kanku ya muna da ubangijin ka da mai yawan da mai zalunci ne ga bayansa wajen da baya zalin ta bayan ta ta hanyar ya ba su da ayyukan da suka yi da alkhairi ya hana ta amfanin wannan aiki ba zalin ta bayan ta hanyar ya dora miki laifin da ba su ba qawluhu ta'ala da kadaita in takfuru fa inna allaha da ankum in har kun kafirce to ubangiji ba da shi ne game da ولا أرجع لعباده الكفرة بذل كفى يرجع وباية تكافر شبا وإن تشكروا يرجع لكم إن تكبروا وبجي سعيدا باع فبجي أن يرجع لكم النفس وقوله تعالى لفترت ومن شكر فإن لا يشكر المسيح يبدو بيبيع فهي الأيوة نقل الفرق يرجع ومن كفر فإن ربي غني كريم wanda kuma ya mutunce ya kafirce ubangiji ubangiji na mai wadata mai mawadaci ne ko mai karanci ne sai ka yi dukkan kuma ya wa qala ta'ala la in shakartum la azidannakum Allah ya ce kuma gode zan kara muku mana dan kanku kuke godiyar ba dan ba wala in shakartum in kuma kuka yi hukunci inda azabi da shadid ku sani azaba ta mai tsanani wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun Allah ya ce annabi Musa ya ce in har kun kafirce ko da wanda kuke cikin kafa baki daya to ku sani Allah madaukakin sarki mawadaci ne wanda ake godewa Allah kuma yace wala ya'zunka alladhina yusari'una fil kufr innahum la yadurru Allah shay'a kada waɗanda suke gaggawa cikin kafirci su bakanta maka rai ba za su iya cutar da Allah ko dai ba وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني على العالم Allah yana da haƙƙi ya ga wajibi akan mutane su tafi su yi hajji zuwa ga ɗakin Allah da wanda Allah ya ba shi ikon yin haka wanda kuma ya mutunce fa inna allaha to ubangiji gani mawadaci ne alil alamin daga barin halittu duka وقد بين سبحانه انه المام بالعمل الله شيء ده تقول بأيك انت da aikin كلا تقول بأيك بأيك انت بقى الله شيء يمنون عليك ان suna سنة وتقول غير شيء ده musulunci. za ka ga wannan musamman waɗanda suke tafiya wa abin magudawa waɗannan da Allah yake magana za ka gan su ga wanda ke a ga magudawa su zai su ganin irin su da mun nuna alaika a aslam kun zo kun mana wa'azi yin musulunta tun da muka musulunta ba abin da kuka yi ba aka take rayuwa ba tun da muka musulunta ba ku mana komai ba kawai mu ba rijiya ba asibiti ba kada ba kada ba ba mu da kayan sawa ba abin da kuka kawo mana wani ma yace da ya zama wani har da razana ce masa ya da musulunci wallahi zan fita barazana yake mata yake cewa mun ji an ce ana kawo kuɗi daga da kafafan larabawa ko na mana ba ka wallahi zan fita to shi yana ganin ya kai fita maka tunda ya musulunta kai ma sai ka kai fita maka yana yanzu da alaika a alaƙiyar da wanda yake yin wa'azin waɗannan maguna ya ce kada ba da irin wannan shi yasa waɗanda za su yi shiga wuraren wannan wa'azi yana da kyau bayan sun karɓi musulunci din an ta kokarin a nuna musu wannan al'amari tsakanin ku ne da ku su ji cewa musuluncin nan da suka shiga kowace a haka suka mutu ba ka samu komai ba a dalilin musuluncin ku sun samu wani abin da ya fi komai su mai kyau kamar sai suke ganin suna yin wani abu ne da kai kuke jin daɗi ya kamata su ma su musu yana daɗi. daɗi قل لا تمنوا علي islam kada ku yi musulunci غير المسلمين بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان Allah shi zai ta muku ya shi yadda ku da iman har in gaskiya kuke cewa ku musulunci. wa qala ta'ala ya'lamu Allah yake cewa sahabbai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ku sani anna rasulullah annabi da kuma da yana cikin ba shi nan kuna ziyarta ko yana ziyarta ku kuna zama da shi ku yi magana da shi ya magana da ku tattauna a cikin dukkan al'amari in ya taso la yaqukum fi kathirin min al-amr da zai muku biyayya cikin yawa daga cikin al'amura ya daura ayyuku ma abinkum ba kun sha wahala kafin wanda ya shigo cikin tafiya da kafin ko yakan shigo ta da wani zafi shi yana da ana sanyi ana kafa ko dabbe da ra'ayi kaza dabbe da ra'ayi da? ya ta kawo a a shawarwari ko ba a shawarwari za ka kawo to ba kai a wani cikin gari suke kai ku duba tun da Allah yana baka kin kafin ma aka ta launar a yi karfi ta samu kariya ta kowane bangare ta samu sojojinta ta samu tattalin arzikinta ta kafin a yi wannan su habbar da arab suka fara fitata ya za mu zauna cikin wulaƙar ya za mu zauna ana mana wannan abu ya za mu har suna neman shawara a fara ba su dama su zai su da su wani yana ce a dan da aka ne su za su tsiran baƙin wani su tafi a duniya ne ba su su tafi a ko wani abu ne da al'amura ta rufe su ce sun a farkon tafiya Allah su ku yi haƙuri da kuke gabanin sai da ta kai ana kama mutum a ɗora wato da ake ce maka zarto a kanyar kansa a yi ta yanka shi har sai an dire yaron gida biya wannan bai sa sun ja in kuka yi haƙuri mace za ta tashi tun da zahira har ta zo wannan ɗaki ta yi tsawafi ba tare da tana jin tsoron komai ba sai namun daji kuka su ciye ta kai su ne da gobe ko haƙuri haka lokacin da هنا قال لك لا يطيق في كثير من العمل لا da لا sallallahu سنة لتجوه مكتب ليا الامر اكثر kowa كل kuke kasawar wani كنت kun على ولكن الله عبد اليكم الايمان فاذا الله يسمى يا مكتب ايمان يا وزينه في قلوبكم يا طوع كانت في ابوكم وكره اليكم الكفرة يا كما صابت الشعب الكافر والفسوق بفاسقك والاسلام بكندلوا اولئك هم الراشدين waɗanda su ne shiryayyu fadlan min Allah ya rahim kuma Allah ya muku wannan ne halala daga gare shi ya muku wannan ne ni'ima daga wajensa wallahu alim Allah masani ne hakimin ne hikima haka ne ya zo cikin hadisi sahihi الحديث القدسي وبإلى بيان بل سلم وانا حديثي في كراتينا بل إن شاء الله سوى العزيزا بإيه السلام وتكير ذات القال البيان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wanda yana cewa muna son ƙarin bayani akan malamin nan da ya rubutu kusan a sifili ɗari takwas da ƙarin bayani kan littafin wanda ka faɗe shi a shirin fasahohi na rediyon jigawa jiya a filin fatawa wani zai gizawa da ake yi karfe biyu zuwa karfe uku na tsanar rana mun yi magana akan ilimi a cikin bayanin na na faɗi cewa akwai malaman da suka rubuta littattafai littafi ɗaya daga cikin littattafai kawai inda za a zaɓa a ce mai ta kwaɓa an ɗauke mana dukkan wasu ayyuka ba mu da aikin da ƙi za mu da sai aikin wannan kwaɓar littafi sai da har mutum ya gama rayuwarsa ba zai kwaje littafi ba shi kamar misali littafin alfunun na abin wata ibn aqil alhambali yana littafin alfunun wanda ibn rajab yake cewa a tarjamarsa a cikin littafin sa zai da tabaqatul hanabila yake cewa ya ga mujallabi na kaza bayan da hudu wato abin bakin ciki ya tashi zaɓar su ko lan wasu ne da aiki a aka kama sun san lokacin da fita ko annabin suka shiga maktan daga dada irin sa'adun da suka sanar da wani yanzu ɗin nan annabawa da suka shiga daga dada aikin ga irin sa'adun da aka yi wato manyan manyan ɗakunan azali suka yadda aka kashin da musu ita da haka yanzu lokaci da kakannin waɗannan suka shiga daga dada irin sa'adun da suka yi to da yawa daga cikin mutane musulmi sun kace a dalilin sai dai kawai mu gina tsarin ce na da wani ya kaza yayi kaza kaza na da za ka gamsu ba da ya da zama da sun kace shi yana da dukkan alkulun tana daga cikin mutane da suka kace da ba ba da cikin suka kace amma akwai wasu da ai a da ta ga an buga zai kwaya biyu kawai da yana da gara ɗari takwas ko in da rabin ya ce ya ba na kaza bayan ɗari hudu ɗari hudu da wani abu a zai da sani musan da biya lokaci musan da biya in yanzu aka yi kuma na inji wanda kuke karatu da shi a yanzu to zai fito zai musan da biyu ko hudu daya to in ka so ɗari takwas sai nan kamar da ita sau hudu da zai za ka da ya ga abin da zai fito a irin haka domin ka ne wannan dabbar da ya mana yadda waɗancan malamai suka yi da su lokacin da haka suka yi Allah ya albarkaci kuma lokacin suka yi abin da yanzu su zai ga kullum lokacin na malik mutum ya yi kama a rai da zarar kafiya sai sai da biliyani da zarar kafiya ya abin da sai ya abin kamar yau yanzu har an abin da har an da yin ajiyar nan tsara ko yi ne zai kan juna da ta za ta da yawa abin da malamai suka fassara abin da ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari da ke yana da cikin alamomin tashin alkiyama ta faru da zaman zamanin zai dinga kusantar sun ce irin wannan sai ka ga lokaci ba ba da amfani da yawa idan dan da ba ka ga abin ya ga ya wata aya ce ta hana mata ke gabanci ba aya ba ce hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ko da yake gabanci aka hana hadisi ta kamata ta ta gyara ibada malamai suna ta alwilaya al'amma akwai alwilaya al-khassa akwai alwilaya al'amma shugabanci na al'umma haka a fara musulmi zama karkashin ta wannan shi ne hadisi ya zama aiki sallallahu alaihi a cikin sahih bukhari hadisi abu bakra la yusbihu qawmun wallahu abrahu ibrahim ba da za a yi mutanen da suka in da ce ita ce shugaban ku al'adarin a kan al'adarin su rabaita hadisi ne na nabi sallallahu alaihi wasallam amma shugaban ku a fata a za ta tsari eh, wata makaranta da ta ko a asibiti ta haihuwa a ce likita ce ita ce shugaba a cikin ta tsawon duk da ba ba ta yake magana ba ta ba yake magana ce gaba ɗaya ana magana wilaya a nan ba wilaya ta ta ba to wannan kuma yana cewa mutumin da ya haifar da kansa ta hanyar shan miyagun ƙwayoyi to shi ba zai shiga ƙarƙashin yana nufin da yake cewa da sai alƙalam da alƙalatin alin na'in a ya sauke da alin da jin hatta ya sai an ɗauki alƙalamin rubuta alhaki ko lada daga mahaifaci ko bara hankali har sai ya dawo cikin hankali ta shi ma wannan da ya yi ganganci ya haifar da kansa yana karkashi yana karkashi matuƙar ya rasa hankalin da babu tasbihi a kanka amma kuma wannan laifin na ya haifar da kansa kuma yana kansa wato da lokacin da yake saye saye ba shi yake yayi saye saye da har ya zara zama bahu wannan Allah zai kama su da Ba ya zama wata shi kuma ya kawo ta sarrafa ba za a gina hukunci akan abin da zai yi daga nan ba a ce yana da lada in ya abin lada ko yana da nan ko yana da nan za a gina hukunci ba hankali ya kai dole hankali da wani bambancin sa da wanda shi Allah ya dora masa haukan shi wannan yana cikin rashin lafiya na farko da za a kama shi da haukan ba to ba yasa ya Allah ya dora masa ba tare da yayi bambanci ba na biyu kuma a mara lafiya yake wannan zaman ce yasa mara lafiya din ana rubuta masa ladan wannan jarraba da Allah ya an gane bambancin hada wani wancan ba wani lada da zai samu sai wannan alhakin da yake ji alƙi yake jiran ka in ya wuce Allah ya tsaye saboda shi ka ga kira da bambanci ko ba akwai wannan ke a maka a gaya maka inda zai samu a zafi sai da an tafi da abokan da ina cikin misalin jinan misalin jinan da shi'a misalin jinan da tafi da addu'o'i wanda ba da wanda ya wallafa su ba da jihudi da ɗan mawaye amma ya shahara a hannun shi'a suna ta sa ta da irin rikici wanda suka biyo mana tsakuran ba duka bane an tsakuro yana ya ta turbe ta mu'akaka da tsakuro daga cikin lissafin jiyan amma lissafin tsakuro a cikin asalin akwai akwai akwai du'a sanadai sanadai quraish a cikin asalin ne a cikin kafirar ba akwai zagin ko da abokan da ina inda ka ɗauka tamsar ka zo ka duba abin babin da suke magana abin da ake faɗa a ranar asira za ka ga maganar allahumma al'adul awwal والثاني والثالث والرابع والآن الخامس يزيد ابن الله to a gurin yake a suka ce al'awwal shi da abubakar الثاني عمر إطلاق الرابع أيضا sannan na biyar kuskure biyu shi ne zai bayan abin alikai za su za a tsallake daga ce kuna ba ku ko ka tsallake abu ka zo na gaban ka shi ne ba a yau shi ne na hudu na biyar ko shi ne hudu za mu ga a cikin shi ne sai za mu suna cewa اللهم الأن أول من اتصل أهل أهل أهل بيتي نبيك حقه ya Allah ka la'anci farkon wanda shi ya fara kwace wa iyalan iyalan za Allah hakki ina ganin ko ina gudu ya fara kwace hakkin su ya kwace kulara ya kwace gadi shi da kan da mun jiya kaza ma ya kwace da aka da aka yi ba shi dan karamin da aka yi da addu'a ne an taba muna addini akan la'anta kan la'anta da zai kamar kawai da ce ya ga wata rana wata rana kawai da zai ta la'antar abuja da abuna ba za a ɗauke da hankali ke kai a yanzu ya da ɗaukin da ne aka ɗauke wannan ba an kasa annabawa an kasa annabawa da salihan iya amma bai taɓa kare sabbin kewa ranar la'anta ke al'adci wanda suka shi annabi ya yi abin da ya fi da sannan dukkan yanka na yi je baya har a taɓa gina addini a kan la'antar wani ba Allah ta yi sun yi ta ta zauna ana gani ba ta ce ba da ta sun da biyu da irin da na sai sun da kuma da bai ko ne da rubin ki ne ne haka ta ta zauna da ta ta kan a da shakka akwai tsohuwar basira akwai tsohuwar basira wannan kuma yana tambaya yake cewa da rage gaskiyar cewa lokacin da Allah ya halicci Adam alaihi salam ya yi samun kafa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu zo kansa ba gaskiya bane wannan kuma yana neman addu'a ne a kan abin da yake shi Allah ya taimaka masa suna yi wa kanmu da sauran ɗan uwan da za a yi addu'a kuma ina kuma kan da ƴan uwa da kai na cewa ƴan uwan mu musulmi da suke gaza a Palestine mu taya su addu'a mu taya su addu'a mu zama tare da su a zukatan mu wannan yana ɗaya daga cikin manyan manyan raunuka da wannan al'umma take fama da su babu wani jiki babu wani gurbi a jikin wanda al'umma da babu rabu sha'anin falastin yana ɗaya daga cikin manyan manyan raunuka in jikin duk gangan jikin wanda al'umma da yi babu inda babu rabu kabir da afghanistan wani wayo kuka rabu a jikin gangan jikin wanda al'umma kabir da iraq launi ne kwamba da kuma ko kullum zubar jini ne a jikin zargar kuma da al'umma ka da falastin yanzu ne gobe yadda gaba ɗaya duniya aka sako su gaba ɗan ƙirari ɗan ƙirari zarga inda anan mafi ya dandazon falastinawa yi mafi ya yawan su a nan zarga suke ita ce kai ka tsakanin masar da da isra'ila ka ce kudancin isra'ila arewacin masar to a nan burin gaza inda ke ɗan labaran turawa suna cewa gaza amma su masu jarin gaza su cewa a nan burin gaza ne kusan akwai wajen mutum falastinawa miliyan ɗaya da rabi da suke rayuwa a gurin wanda suke rayuwa a gurin gurin garbiya kan kan iyakar rayu da da jordan waɗanda ba ba su da yawa da su kai yawan waɗanda suke gaza da domin da aka yi yaƙin alif ɗari tara da arba'in da takwas tsakanin larabawa da isra'ila isra'ila sai kora tana mai falastinu din da dama daga cikin yankin falastinu har ma sai da yayin yanki da larabawa musamman can gane da bangaren jordan to da dama daga cikin falastina su suka gudu suka yi gudu gudun hijira zuwa nan gaza su kai iyaka tsakanin su da su haka dandaren su a nan yake amma yanzu ka ga ziyarar da wannan wato fir'auna wannan zamani da ke ya kai kasashen larabawa ya fara daga kan gurin kakanninsa yahudu aka aka kulla wannan ta'addin da a wannan jihar aka kulla wannan ta'addin sai a yankin musu sallar sarki a hana su a abin nan a hana su man fetur da bai abin da yake da alaka da su a hana su da komai da a rufe dukkan iyakoki kawai ka ce wani kurkuku ne kaf aka bude musu kurkuku ne aka maida lura dan ya ta zama kurkuku da har gara kurkuku ana kai maka abinci kana gawa hasken muta amma za a magana wuta yanzu da shi yara sai wuta suke da tsofaffi da ta lafiya a cikin asibiti ba magunguna sannan injinan da suke taimakawa ta lafiya duk sun da irin injinan da suke taimakawa wajen numfashi ga waɗanda suke cikin wani hali na rai kwakwai mutu kwakwai din nan wanda da an wanda yadda kai da shi ke nan mutum sai lahir suna da sai mutuwa da yara wasu suna cikin wasu halaye na wani hali na rashin lafiyar da yana buƙatar shan maganin a kowane lokaci maganin ya ƙare kamar sati guda babu shi kuma a garin an hana shi wani da gurasar da ya su ci babu abinda zai ba ku ruwa kun jira da za ku motsa sun jira ruwa har a samu ruwa a gari sun tsaya ba ka yi saboda haka garin yanzu hudu aka nuna maka shi a sake amma saboda irin yadda waɗannan shugabanni na ƙasashen musulmi wannan ƙasashen laraba da su suke tutiya ɗan uwansu ne suka zaga ko suka bayan sun karɓi wannan babban ɗan ta'adda a ƙasashen su an shi da ɗa mata nan wannan ya shimfiɗi kafin jagaye an karɓe shi an dubi biyu an rungume shi an karɓe shi an masa kyauta an masa abinci kala kala irin wanda yake so da na gargajiya da bayan da bayan an yi rawa da shi ba abin da ba nuna masa ba na haba haba a yayin da ya kunna wannan agenda ta a yi kisan ga mutanen gaza haka magana ke saboda hamas da yanzu da abinda abinda da ya wannan da yake faɗa cewa za su ci gaba da wannan takurawar da wannan sanya takunkumin tun da ne su ɗan gaza su suka zaɓi 'yan ta'addar su shugabanci ana nufin 'yan hamas dukkan wata doka da ita kanta ta ɗin duniya din ta kafa tun daga doka ta jiya da aka yi ta zai zaɓen duniya da biyu na yadda za a yi mu'amala da wanda ba su ke yaƙi da shi ya mallaki duk makaman da ya kamata ya mallaka ka mallaka kuna yaƙi akwai wasu ƙa'idodi da wasu haƙƙoƙi da duk duniya ta haɗa kai ba za ka yi mutum ta tafiya shi ba za ka kawo mutum yana da ta kuma ka kashe shi ba ba za ka hana shi abinci ba za ka hana shi ya gana da wanda yake fito ya gana ba ka faɗo isra'ila ta fata a tsakace ba ruwan su da wani ka ɗauke batun ƙuduri ƙuduri da ake fitarwa a majalisar ɗinkin duniya a kan isra'ila akwai wani da ya shiga wani ɗakin sai da littattafai na ga wasu littattafai kuma kuma kowanne ɗaya girmansa ya yi haka faɗinsa sannan ta ya yi haka zai ce zai shafi wannan littafin zai ce zai shafi dubu uku na ga da sun kai guda hudu duk ilimi ne na da ɗinki biyu a kan isra'ila ba su da yadda ta tazartar ba ta ɗauka a kan ilimi ɗaya na majalisar ɗinki biyu a kan ita kasa da iraki ilimi ɗaya a kan ilimi ɗaya na da ɗinki biyu a kan kasa kasa da afghanistan ilimi ɗaya ɗaya na zalunci amma akwai kudiri kudiri na gaskiya sun kai da zubai a kan Isra'ila har yanzu da aiki da kudai ba duk ta sa kafa ta tashi su zanta hukarmin kowa a duniya amma sai da bi eh, Usman Mubarak na Masar yana cewa ba za su iya bude iyaka a kanin su da Falastina da aka sa a kai su suke mutuwa ba da za su saboda su suna girma da yarjejeniya ta duniya akwai yanzu zai yi kuke a kashe mutum a kashe mutum a gaban kai za ana cikin wannan yanayi da sai yanzu ne mutanen nan ga abin da suka yi mutanen nan kawai da a halin da ake ciki a yanzu garin jirgin ba wuta ba magani ba abinci ba ruwan sha kuma ana musu lugudu na wuta daga ana kan ruwa da yanzu kuma kuna ta wai wai karya ko da ni na na na na wai zai da kan zai na ka wato zai zai da ka sabida al'azai suka zo suka hajji suka dawo ko yau hada da kusa akan iyaka wai abokin su shiga su kora wa yi ɗan sun dawo daga hajji aka ce sun dawo da kuɗi za a je a yi ta'addanci da kuɗi da su da mata kuna ganin su a talabijin ko kuɗi da mata aka yi ta fito ku ce akan wannan aka ɗaya ne muku da ɓayaye ko ko sai kuma su suka suka fita aka ce wasu wasu kuɗi su kai ban da irin da kayan gasanni irin da alhalai ce a kuma a da kuma yi da a da da sai da sun fara mutuwa sai da aka yanke da cikin tara dukiya kuma sai da aka yanke taji sai da aka kwallare gaba ɗaya ta da aka yanke da yi sai da ta isra'ila ta tsaya to yanzu halin da ake ciki ke nan a kalafi ana da gidan wuta yanzu dai sun canza mutane sun kai arba'in da wani abu ban da waɗanda aka jikita waɗanda aka biya rauni ko sun kai su asibiti aiki asibitin nan da fara biyu duk abin da asibitin ta mallaka zai ba a shigar da komai kuma ya mata ya a ci gaba da kusa addu'a ba abin da za ka iya yi sai wannan ta da gaba da mata addu'a dan dai kan ubangiji ba zai kare abin da ci gaba da kusa haka Allah zai kare a ce da ai za ku gaya maka ai da da in za a yi magana a da suke cikin wani al'umma abin da yawa wannan munasaba ce ta zo maka wannan magana wanda zai ce zai fara da Allah zai fara da gaskiya da zira maka yi ba a zai ƙarshen sa ka an yi da suka a gawa da jiji da kuma kuma gaskiya ta ta kaɗa abin da ake ba a so a sani ko a ji an bai ta kaɗa ta bai na da Allah ya ɗauki kun sauki ya mana jagora ya mana jannata ta ina mun karu da mun kashe ku da na da kai da zai na yau na ko ku da musa a cikin da da na cikin jannata sai ya yake na ta da yin da alai na sai da dunya da sai Allah ya da la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا تعلم بنا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله